sallallahu alaihi wasallam to dai zane kafarsa ba za ta tabbata kan addinin musulunci ba da a samu shayaɗinul jinni wal ins shaidanu na mutane da na aljani wanda za su dinga fauce shi su ja shi nan su ja shi nan domin zai amfani da hankalinsa ne da kwakwalwarsa kenan shaiɗan na aljani yana nan a tare da shi inna ya ya min ne adama majarar dani Shaiɗan yana gudana a cikin jikin mutum kamar yadda jinin sai yake gudana saboda haka idan ka bi hankalinka da son zuciyarka kawai da yadda kai kake fahimta kana ga haka ya kamata aƙidarka ta zama to ka zai zame ba za ka tabbata akan imani da musulunci ingantacce ba ko kuma ka biyo wani mai son zuciyarsa maganarsa kawai ita ce jagoranka duk abin da ya faɗa daidai ne abin da ya ce ba haka bane ba haka bane ko da ya saba alkur'ani da hadisi to wannan shine shaidan na daga cikin mutane shi ma idan ka bi shi za ka zame ba za ka tabbata akan imaninka da musuluncinka ba saboda haka malam a nan, kamar yana ta'kidi maganan da ya mana a baya a can baya ce fa innahu ma salima fi dinihi illa man sallama lillahi azza wa jalla wa li rasulihi sallallahu alaihi wa sallama wa radda ilma mashtabaha alaihi ila alimihi yanda al'amarin yake babu mai kubuta daga addininsa wanda zai zama ya samu zaman lafiya a cikin addininsa babu kura sai wanda ya sallama wa Allah subhanahu wa ta'ala ya miƙa wa Allah wuyarsa duk inda Allah ya ja a cikin alkur'ani yana bi sannan ya miƙa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ragamarsa ma'ana ya bi Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa Allah wa abi'ur rasula وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا كبي الله كبي من زون الله صلى الله عليه وسلم كبي معلمينكم دشوا قبنينكم in kuka yi jayayya kan wata matsala ta addini kuka kasa fahimtanta to ku koma zuwa ga Allah shine alqur'ani da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. in yana raye ku je wajen sai warware muku matsalan idan baya raye ku koma zuwa ga hadisansa ingantattu to da haka kenan iskali na addini baya warwaruwa sai an koma zuwa ga alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. babu mai kubuta addininsa ya zama na aƙidansa ingantacciya ne addini yana yin sa yadda ya kamata sai wanda ya mika wa Allah subhanahu wa ta'ala wuya ya mika wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. sai wanda ya bi alqur'ani da hadisi amma in ba haka ba idan mutum ya bi wani abu daban zai bata to sannan sai mala yace wa radda ilma mashtabaha alaihi ila alimi kuma ya mika wuyansa ya maida ilimin abun da ya rikice masa ila alimihi zuwa ga wanda ya san shi wannan ita ce aqida ingantacciya idan ka fahimta a alƙura'ani ko a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka fahimci abin da ake nufi ka bi alƙura'ani ka bi hadisi idan wani abu ya rikice maka baka gane ba to kar ka yi amfani da hankalinka da kwakwalwanka akwai wanda ya fi ka sani sai ka je ya yi maka bayani ya warware maka wannan muskila ne shi yasa mutum idan bai san abu sai ya ce Allahu a'lam za mu yi so a gaba can inda shi imamu tsawe ke cewa wa naqulu fi mashtabaha alaina ilmuhu Allahu alam duk abin da ilimin sai rikice mana to mu Allahu alam muke cewa sai ran da muka samu waraka muka samu wani wanda ya fi mu ilimi ya mana bayani ya warware mana matsalan shikenan sai mu yi aiki da ita saboda ga dole a bi Allah a bi alqur'ani dole a bi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa yadda malamai suke fahimta magabata idan wani abu ya rikice mana muka kasa fahimtansa to sai mu duba wa ya fi mu ilimi wa ya fi mu fahimta kenan sai mu kai masa sai warware mana wannan iskali amma ba za mu tsaya mu zo mu yi ta jayayya muna ta rikici ba abdullahi bin mubarak ya ce wata ran suna tafiya sai suka samu malamai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna ta tattaunawa suna ta karanto ayoyin alkur'ani suna ta jayayya wajen fahimtar wannan ce kaza ne wannan ce kaza ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ji su sai fito da ya fito ya fito ran sa bace yake cewa sabban manzon Allah sallallahu alaihi mahalan ya qaumi innama uhlikatil umamu bi ikhtilafihim ala anbiya'ihim ku saurara ya ku mutane al'umatan da suka gabata an halakar da su ne saboda suna sabawa annabawan sannan suna gori suna gorawa tsakanin littattafan a kawo wannan ayan haɗa ta da wannan sai ai ta jayayya sai yace innal qur'ana lam yanzil yukazziba ba'dahu ba'dan wa inna ma nazala liyusaddiqa ba'dahu ba'dan فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه يتي القرآن ba a saukar da shi don shashin sai karyata shashi ba babu karwa alkur'ani sai dai karwa kwakwalwanka kai ne saboda karancin iliminka da karancin fahimtanka da karancin luranka yasa kake ganin ayoyin suna karo da juna manzala ta suna ce ba a saukar da alkur'ani don shashin sai karyata shashi ba sannan kuma alkur'ani ya sauka ne domin shakin sai gaskanta shashi yace abinda kuka karanta na alkur'ani kuka fahimta fa'amalu bihi ku je ku yi aiki da shi wannan babu wani iskali amma wa ma jahiltum minhu farudduhu ila alimi abinda kuka jahilta kuka karanta aya ba ku gane ba to ku koma izuwa ga wanda ya sani ya warware muku amma kar ku tsaya kuna jayayya idan kun tsaya kuna jayayya za ku bata wannan ita ce ka'ida da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar kenan sabai ma su tsaya suna ta rikici su koma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya warware musu iskalin shikenan ba za su bata ba amma idan kuka yi saɓani sai kuka tsaya kuna ta jayayya har kowa idon sai ja to daga baya ko kun gane gaskiyan ba za ku bi ta ba saboda ni ma kake ka kada dan uwanka ba wai gaskiyan ne kai kake bukata ba yanzu tunda kun hau iska kun kowa idon sai yayi ja da sauransu amma idan daga saba kuka ce a ah, to mu je mu tambayi wani mu tambayi malam wani kuna ganin cewa zai fahimci ainihin zai fahimci matsalan fiye da ainihin ku yadda kuke fahimta saboda haka sai ya warware muku matsala yana warware muku sai ku bi dama gaskiya kuke nema amma idan aka samu saɓanin haka saɓanin hakan ɗin kuka tsaya kuna ta jayayya kuna ta muƙabala da junan to sai ya zamana ba gaskiyan za ku iya ganowa ba ɓata za ku saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sahabbai jayayya a cikin ayoyin alkur'ani lalle in ba su gane wani abu ba su koma wajen wanda ya fi su ilimi sai ya nuna musu to shine anan ma da yake karfafa wannan magana yake cewa wala tasbutu qadamul islami illa ala zahri taslimi wa istislami wato musuluncin mutum din ma dungurungun dinsa bai zai tabbata ba sai a bisa bayan miƙa wuya da sallama wa Allah subhanahu wa ta'ala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kai haka shine imaninka zai tabbata imamu zuhuri ibn shihab az-zuhuri malamin imam malik yace min allahi risalatu wa ala ar-rasul al-balagu wa alaina at-taslimu shi dai manzonci daga wajen Allah subhanahu wata'ala yake addinin gaba ɗayansa daga wajen Allah yake shi kuma manzon da aka turo ya kawo mana addinin abin da ke wajibi a kansa shine ya isar da wannan addini din wa malar rasuli illa Bala mubin da isar yayi bayani ya bayyana wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim yace amma mu kuma wa alaina taslim mu kuma dole mu mika wuya abinda manzon ya zo mana da shi mu yadda mu ce haka ne mu sallama masa wannan shine abin da ya wajaba a kanmu. to da ka al'amura guda uku addini daga Allah me kawo mana addinin manzon Allah mu kuma abin da yake wajibi a kanmu mu bi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo mana da shi amma in ba haka ba to za mu bata ne ba za mu gano inda gaskiyan take ba in kowa zai bi son zuciyarsa to fa kowa hankalinsa daban tunanin mutane ba ɗaya ba ne kai tunaninka daban ni tunanina daban wancan tunaninsa daban sosai a dinga saɓani bara a gano inda gaskiyan take ba amma idan muka bi maganar mahalicin tunanin shine ubangiji subhanahu wata'ala shikenan sai tunanin mu yazo ya haɗu akan wannan sai mu tafi akan daidai ba tare da mun saba ba sannan sai mala yace faman rama ilma ma hudira anhu ilmu wanda ya nufin ilma ilimin ma hudira anhu ilmu abunda aka hana a nemi iliminsa ka gano ka ce kana ƙoƙarin sai ka gano gaibu ilimin gaibu ba wanda ya san shi sai Allah ka ce sai ka gano kaddara, ka san kaddara sirrul lahil maktumi sirri ne na Allah da ya abun abunsa wai za ka gano me zai faru gobe ko me zai faru an jima to za ka bata ko kuma ubangiji subhanahu wata'ala ce yana da siffofi amma ba wanda ya san yanayin yadda siffofin suke sai shi sai dai ka karanta ka fahimci ma'anan kai imani sai kuma kace sai ka gano yadda siffofin suke kaifiyarsu kamanninsu to za ka bata domin za ka kamanta Allah subhanahu wata'ala da halittarka to ce sa ce duk wanda ya nemi irin wannan ilimin walam yaqna bi taslimi fahmuhu sa da alqur'ani da hadisai bai wadata da miƙa wuya ba da ya gane al-rahmanu alal arshi stawa yadullahi ya gane ma'anan ayoyi na siffofin ubangiji ta'ala ko na aqida sai bai wadata da ya miƙa wuya ya sallama kamar yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka sallama ba sai sai hajabahu maramuhu an kharij tauhid wannan abun da yake nufi na sai ya gano wani ilimi wanda bai zai iya kaiwa zuwa gare shi ba zai tsare shi daga tasheken tauhidi daga tsarkakeken tauhidi wanda babu ƙura a ciki babu shirka a cikinsa sannan wasafin ma'rifa da tasheken sanin Allah subhanahu wa ta'ala wa sahihin iman da kuma ingantaccen imani ya ce sai ya kwakulo wannan da hankalinsa sai ya kwakulo wannan abun da hankalinsa to wannan kwakule kwakulen shine zai hana shi ingantaccen tauhidi takakken sanin Allah da zai samu ba wannan sune falasifa da almutakallimun suka sa hankali suka aje alkur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gefe suka ce sai sun gano Allah da hankali suka je suka yi ta ɓata kwakwalwansu ba su gane Allah subhanahu wa ta'ala ba duk lokacin da suka ƙara shiga cikin wannan ilimin sai su ƙara shakku a cikin imaninsu kaga saboda dama ba a ce su yi aiki da hankalinsu ba su yi aiki da alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka umurce su to duk wanda ya ce hankali zai sa a cikin aqida zai bi son zuciyarsa da fahimtarsa kawai ba tare da dogaro da alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar magabata ba to babu shakka wannan abin da yake kokarin din shi zai hana shi ingantaccen tauhidi da tataccen ilimi na tauhidi da kuma ingantaccen imani sai zama imaninsa baina baina a nan malam yana tsorikarwa ne daga mutum ya yi magana a cikin aƙida ba tare da ilimi ba domin aƙida istihadi ba ya shiganta ba a tabbatarwa da Allah subhanahu wa ta'ala wani abu wata siffa ko wani haƙƙi sai idan ya tabbata alƙur'ani ko a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani abun da za ka ɗauko ka cusa a cikin zuciyarka ka mai da shi aƙida sai abun da ka gani alƙur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu wannan shine ka'idan da aka sa maka amma idan ka je ka sa aqida a ranka sannan sai daga baya ka ce zaka je ka nemo dalili to zaka bata ne wannan shine abun da yan bid'a suke yi sai su sawa kansu aqida a zuciyansu wai kuma a lokacin ne za a je a laluko a cikin alqur'ani ko a hadisi a gano akwai dalilin da ya goyi bayan wannan aqidan ko babu in sun samu shi kenan. in ba su samu ba kuma fa sai su ce to ai shi alkur'ani da hadisi tun da yi karo da abun da mu muka fahimta ai ba don hankali ba ba za a fahimci alkurani da hadisi ba to da haka hankali shi ya kamata a gabatar akan nafi na alqur'ani ko hadisi to da haka sai su bar alqur'ani da hadisi sai su yi amfani da hankalinsu sai su ce to yanzu inda Allah ya mutum mahaukaci zai fahimci qur'ani ne ko hadisi to da haka hankali ne a gaba kaga shi sai su kawo wannan hujja ta hankali sai su bar aiki da alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to aqida ba a kafa ta a zuciya sai da dalili dama dalili ne zai baka aqida wanda ita ce ingantacciyar aqida amma ka sawa kanka aqida kai ta kame kame wannan kana bata lokaci kana bata kanka lokaci ko ba za ka samu ingantaccen tauhidi ba sannan kuma kana danganta wa Allah subhanahu ta'ala, wata magana ne wanda shi bai faɗe ta ba ko wani hukunci wanda bai hukunta shi ba kai ka hukunta shi kace shi ma addini ne ubangiji ta ya haramta wannan wal inna ma harrama rabbi al fawahisha ma zahara minha wa ma badan wal ithm wal baghy bi ghairi al haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun ubangiji ta ya haramta alfasha ta zahiri da ta baɗi ya haramta sabon Allah ya haramta zalunci sannan ya haramta a yi masa shirka sannan kuma ya haramta a yi masa ƙarya a ƙirƙiri wata magana a danganta masa ko a kirkiro wani hukunci a ce shi ne haka yake addini idan ka kirkiro ta aƙida ka ce addini ne kayi wa Allah ƙarya ubangiji ta'ala ya haramta wani sannan ubangiji ta'ala ce wala taqaf ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula kar ka dinga bibiyan abun da baka da ilimi kai. ka ce ka gani baka gani ba ka ji baka ji ba ka sani baka sani ba baka da dalili daga alqur'ani ko hadisi ka ce abu kaza haka yake ubangiji ta ya ce kada kai wani domin da jinka da ganinka da zuciyarka dukkanin su za a tambaye su ranar alkiyama in ka ce ka gani to sai an tambayi ganin haka ne ka ji sai an tambayi jin ka kudurta a zuciyarka sai an tambayi zuciyarka ranar alkiyama saboda haka mutum ya tsaya inda Allah ya tsaye da shi inda shari'a ta tsaye da shi da zai wuce ainihin gona da iri ba addini ba a ɗaukan sadaka sai dai da dalili sannan abun mamaki da suka kirkiro wa kansu irin wannan aƙidan kuma sai suke zuwa suna jayayya da wa'inda suka ɗauko aƙidansu daga alƙur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam galibi idan mutum ya ɗauko ta gurguwan aƙidansa ko lalataccen aƙidansa sai kuma kaga ya shirya faɗa da wa'inda suke da ingantacciyar aƙida saboda shi wannan gurguwar aƙidan tasa ita ne kawai ya sa a gaba a rayuwarsa tunaninsa gaba ɗaya wannan fahimtar tasa da ya saba wa musulmi da ita ya saba fahimtar sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina guda ɗaya ne ko biyu ko uku ko hudu ko biyar duk ya mai da tunaninsa akan wannan aqidan yanzu yana neman wanda za a yi wanda zai muƙabala da shi wanda zai yi ne zai yi wa raddi ko zai masa raddi wannan shine aikin su to ubangiji subhanahu wataala dama ya bada labari yace wa minan nasi man yaqulu fillahi ko ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض كتب عليه أنه من تولاه يذله ويهديه إلى عذاب السعير فأنه يذله ويهديه إلى عذاب السعير Ubangiji subhanahu wata'ala ce daga cikin mutane akwai masu jayayya a cikin addinin Allah ba tare da ilimi ba. Mutum sai ce haka aƙidan take, kuma yanzu yana ta jayayya da mutane ko ba tare da yana da ilimi daga alkur'ani ko hadisi ko fahimtar magabata akan wannan matsalar amma zai zo ya ta jayayya yana bin dukkan shaidan mai taurin kai ya dinga bin shaidan dama shaidan ne yake zayyana masa ka yi kaza ka bar kaza duk wanda ya bar Allah to shaidan shine jagoransa ubangiji ta kuma yace ya riga ya yi hukunci duk wanda ya jibinci shaidan yace shaidan shine nasa shine jagoransa to shaidan zai batar da shi ga barin hanya madaidaiciya sai ya kauce aqida ingantacciya sai ya kauce wa addini sannan kuma ubangiji ta'ala sannan shaidan zai shiryar da shi zuwa ga ainihin azaban wutan jahannama ita ce azabar sa'ir azaba mai guruwa to da ka ubangiji ta'ala zai azabtar da shi da wutan jahannama shaidan ya lalata shi ya bar da shi a wata ubangiji ta'ala yace ومن الناس من يجادل بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عرفه ليضل عن سبيل الله له خزي في الدنيا ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق daga cikin mutane akwai wanda yake jayayya a cikin addinin Allah a cikin al'amarin Allah na addininsa na aƙida ba tare da yana da ilimi ba babu ilimi kawai da hankalinsa yake amfani yake jayayya yana mukabala da jama'a sannan kuma wala hudan kuma baya a kan shari'a fahimtansa ita ce kuskure amma kuma yana neman ya dankara mutane ita wai dole sai an bi wannan aƙida ne sai an bi wannan fahimta ne sannan ba da wani littafi mai haskaka masa bai fahimci Alƙur'ani kamar yadda magabata suka fahimta ba bai fahimci hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda magabata suka fahimta ba yana kafa dalili da aya ba a muhallinta ba ya kafa dalili da hadisi ba a muhallinsa ba ayan tana gabas shi kuma yana karkato da ita sai ta yi yamma hadisi yana yamma ya mulkuɗo shi sai ya yi gabas haka yake yi saboda haka bayi da kitabun muni ko kuma ya ajiye alkur'ani ma a gefe bayi da wani littafi bayi da alkur'ani bayi da hadisi bayi da dalili daga wajen malamai sai dinga amfani da hankalinsa kawai kuma yana neman wane ne za a yi muƙabala da shi shi kawai akan gaskiya yake saboda ko da bai ƙadda wannan wanda zai mukabalan da shi ba zai iya ɓadda wasu akwai wasu wanda su ba su da ilimi ko magana ta hankali ka kawo kawai shikenan sai ta shige su ana faɗan shubuha shikenan sai ta shige su sai ta canja musu aƙida shi yasa za ka yi mamaki duk da a wanda mutum ya zo da ita sai ya samu wanda zai karfe ta saboda akwai wanda ba su da ilimi akwai wanda kawai in an mar kona aka dan mar misalai kawai shikenan ya ishe shi hujja da an mar misali kawai ko ba a ja aya ba ba a ja hadisi ba ko kuma za a ja ayan a bata wani ma'ana shi bai san cewa ba ma'ananta ba ne a ja hadisi a bashi wani ma'ana bai san cewa ba ma'anansa ba ne shi yasa sai ka game ya samu jama'a shi yasa dan kaga yana da'awa a kowane lokaci kuma yana samun jama'a har ya fi masu da'awa zuwa ga addinin Allah jama'a haka nan duk wanda ya zo da da'awarsa ko wani addini ya zo da shi yace ga addinin da za a yi a bar dukkan addinai sabon addini to za a samu mai amsa masa ko cewa ya zauna babu addini kawai shi irin dawarsa kenan to sai an samu ne sai an samu wanda zai amsa masa shi sa dujjal idan yazo zai ce shi Allah ne kuma sai dinga ɗiban mutane dinga ɗiban mutane su yadda cewa shi Allah ne saboda duk da'awan da ka zo zai ce akwai wanda shi kuma kwakwalwansa a toshe take zai karɓe ta to shi mai da'awan ma ubangiji ta ala ce bayi da mai wannan gurɓatacciyar aƙidan yana da jayayya ne ba tare da ilimi ba bai fahimci addinin Allah ba sannan baya kan shirya bai da wani littafi mai haskaka masa hanya madaidaiciya ya gane ta A cikin duhu yake tafiya zai iya fadawa kowane rani zai fada cikin kowace kaya ko cikin duwatsu ko itatuwa ma'ana zai bata bai da fitila da za ta haskaka masa wanda zai bi hanya madaidaiciya to kaga kai kuma sai zai kira ka ka ansa kaga kai ka fi shi ma bata kenan ka fi shi duhun kai tunda shi ma a cikin duhu yake amma ya kira ka kuma za ka zo ka bi shi so za ka ba ufa talibu wal matsalu da mai da'awan da wanda ake kiran duk gaba ɗayansu sai su zama batattu duk gaba ɗayansu masu raunin hankali da imani shikenan sai a kwashi jama'a a je a kai su inda ubangiji subhanahu wa ta'ala bai ce a kai mutane ba saboda haka addinin Allah dole sai an fahimce shi in ba haka ba zamewa za a yi ba za a kai labari ba sai ta mala anan yayi ta'ziri yake gargadi cewa a daina kwakakali a cikin addinin Allah a ce sai an gano ne abu wanda shari'a bata ce ga yadda abun yake ba Qur'ani bai faɗa ba hadisi bai faɗa ba kai kuma ka kwakulo shi ka ce lalle haka hukuncin yake idan ka ga mutum yana irin wannan to alama zai bata ne ke sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce halakal mutanafi'un masu zurfafawa masu wuce gona da iri a addini sun halaka to wannan mutumin da halinsa irin wannan ne mala yace fa yatazabzabu bainal kufri wal iman sai ya dinga kai kawo tsakanin kafurci da imani sau munafukin kenan muzabbabina baina zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula saboda haka sai ya zama yana tsakanin kafurci da imani saboda in da zaran shubuwa ta shige shi sai bar alqur'ani can kuma sai ya dan dawo dai kamar yana tare da alqur'ani da hadisi a haka zai dinga rayuwarsa bainal kufri wal iman والتصديق والتكذيب yana tsakanin gaskanta alqur'ani da hadisi wattakzibi da kuma ƙaryatawa kaga mumini mai imani cikakke shine wanda ya gaskanta alqur'ani ya gaskanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wanda imaninsa ba cikakke bane to yana baina baina yana tsakani ibn qayyim a cikin miftahu daris sa'ada ce imani yana kewayawa kan abubuwa guda biyu tasdiqul khabar wa da'atul amri gaskanta alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma yi wa Allah da manzon Allah da'a wannan imani mutum gaba ɗaya na kewayawa akan haka yace to amma wa'annan asali guda biyu ba za su tabbata ba sai kana da wasu goma-gomai guda biyu bom wanda za ka tunkuɗe wasu shubuhohi ko sha'awa wanda za su rikita maka wannan yace abu na farko sai ka yi shiri na mujahadatun nafs yaƙin rai ka mujahada ka ba da iya ƙoƙarinka fi raddi shubuhati allati tuhiha shiyadinul insi wal jin wajen mai da shubuhohi sa mutum shakka a wajen gaskanta Alƙur'ani ko hadisi wanda shaidanun mutane da shaidanun aljani suke wa mutum wahayinsa to dole kenan sai ka fahimci addini kai ilimi sai kana da makami na shirya sannan abu na biyu sai ka yi mujahadatun nafs ka yaƙi ranka ka zama bawan Allah mai ibada mutumin kirki ta yanda za ta kamu daƙu shahawat allati ta hudu bainal mar'i wa baina kamali da'a wanda yake tsare mutum da cikakkiyar da'a na ubangiji subhanahu wataala to zaka ka kore sha'awan zuciyanka ka kore duk wani wahayin shaiɗan da zai gurɓata maka imani ka da alqur'ani da hadisi to sai ka zama bawan Allah mai ingantacciyar aƙida babu shubuha aqidanka sannan kuma mai kyawawan ɗabi'u mai ibada saboda baka bin son zuciyanka ibn qayyim yace wa'annan abubuwa guda biyu gaskanta alqur'ani da hadisi da yi wa Allah da manzon Allah ta'a yace kuma asalu sa'adati al-abdi wa falahihi fi dunya wal akhirah sune asalin rabon bawa da arzikinsa a duniya da lahira idan mutum yana so ya samu rabo da arziki a duniya da lahira ya gaskanta alqur'ani da hadisi kuma yi wa Allah da manzon Allah da'a yace amma wa'ancan abubuwa guda biyu in aiki da alqur'ani in gaskanta alkur'ani da hadisi rashin yi wa Allah da manzon Allah da'a yace huma aslu fasadil abdi wa shaqa'ihi su ne asalin lalacewan bawa da tsiyatansa duk wanda bai bi Alƙur'ani ba bai bi hadisi ba bai gaskanta su ba wani abu ya kawo masa rikici wajen ya gaskanta alkur'ani da hadisan manzon Allah ingantattu to wannan alaman lalataccen mutum ne kuma shaƙi mutum ne ma'ana ta ɗiɗɗe ne saboda haka dole sai an samu dai tasdiqul khabar da da'atun ar wannan kuwa shine mi kauyan to amma wanda bai da wannan sai ka ganshi baina tasdiq wa takzib shi bai karyata ba shi bai gaskanta ba kaga imani kuma dole sai an samu yaqini wal iqrar wal inkar yana tsakanin iqrari tabbatar da wannan aqidan wal inkari da kuma kore ta ko abun haka yake ko ba haka yake ba to musulmi imaninsa ba tabbata sai ya samu yaqini haka abun yake kawai in ba haka bane kuma ba haka bane ka kore shi mu waswisan za a gan shi yana mai wasu wasi a imaninsa ta'ihan yana maɗi mauti ya ƙi mauti a ƙida shakan yana mai shakka la mu'minan musaddiqan bai zama mumini mai gaskanta alqur'ani da hadisi ba wala jahidan mukazziban kuma bai zama mai musu ba mai karyatawa ba kaga kafuri ai ya karyata da munafiki al'amarin su a bayyane yake kafuri ya ce bai yadda ba to mumini kuma bawan Allah ya ce ya yadda amana sai ka kaga yana tsakiya shi bai karyata ba shi bai gaskanta ba to imani baya tabbata da haka shi yasa mana yace wala tasbutu qadamul islami illa ala zari taslimi wal istislami sai ka ni kauya ka sallama wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan sai mala yace wala yasihu al-imanu bi ru'yati li ahli dari salami liman itabaraha minhum bi wahmin aw ta'awwalaha bi fahmin idza kana ta'wilu ru'yati wa ta'wilu kulli ma'nan ko izni إذ كان تعويل الرؤية وتعويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التعويل ولزوم التسليم وعليه الدين المسلمين ما ليس ولا يصح الإيمان بالرؤية إيماني دقن الله بايا إنغنت a karatunmu na baya wancan satin da ya wuce mun ce wajibi ne a yi imani da ganin Allah subhanahu wa ta'ala a wurare guda biyu za a gan shi idan an yi tashi alkiyama amma mumine kawai ne za su gan shi banda kafirai sannan kuma za a gan shi a aljanna yan aljanna ne kawai za su gan shi banda yin wuta to wannan imani da haka wajibi ne kuma ita ce aƙida ingantacciya amma akwai waɗanda suka kore wannan aƙidan su ne mu'tazila suka ce ba za a ga Allah ba suka yi ta yin tawili da sauransu to shine ma da yake cewa imanin mutum da ganin Allah subhanahu wataala kamar yadda ya tabbata a cikin ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lil asanu husna wa ziyada wujuhun yawma idhin nazira ila rabbiha nazira innakum satarawna rabbakum yawma alqiyamati iyanan la tadamuna fi ru'yatihi sai yake to imanin ba inganta li ahli daris salami ga ma'abota gidan aminci shine aljanna ma'ana ganin Allah da 'yan aljanna za su yi to imani da wannan baya inganta limani ita baraha ga wanda ya ɗauke ta minhum daga cikin su bi wahamin da wahami ma'ana wanda kawai yake fahimtan ganin Allah da hankalinsa kawai yanda hankalinsa ya tsara masa to haka za a ga Allah to wannan imaninsa da ganin Allah bai inganta ba me ma'ana wannan magana yanzu a shara suka ce za a ga Allah min gairi jiha wa gaya musu za a ga Allah amma ba ga tare da an ce ga ta bangaren da za a ga Allah ba to kaga ba za a gan ba ke domin duk abun da za ka gani dole ka ce ta sama ka gan shi ko ta ƙasa a gabanka ko a bayanka damanka ko hagun ɗinka bare ba za a ce babu jiha amma suka ce za a ga Allah amma min gairi jiha kaga wannan sun me sun kore ganin Allah subhanahu wata'ala wasu kuma suka yi guluyi suka sa hankalin su za ka ga Allah kamar yadda za ka ga mutum ɗan uwanka kaga ta'ala Allahu an zalika wuzuwan kabira ubangiji ala ba irin mutum bane la tudriku al-absar ba a iya ganin Allah a kewaye shi kamar yadda zaka ga dan uwanka sama da kasansa to baka isa kai wa Allah wannan ganin ba Allah ba a masa irin wannan gani amma za a ganshi. to duk yanda kai kokari ka siffanta yanayin yadda za a ga Allah to ka sa hankalinka ne domin abun da Qur'ani da hadisi suka faɗa shi ne za a ga Allah sai ka tsaya iya haka kuma za a ganshi ta sama daga sama za a ganshi. shi shikenan ya kare amma za a gan shi yanayin kaza da kaza da kaza wannan ka bari Qur'ani bai faɗa ba hadisi bai faɗa ba mu kuma aqidar mu aqida ingantacciya muna tsayuwa ne akan abin da yazo da akan abin akan abin da yazo daga alqur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ka tambaya na aqida in babu shi a Qur'ani babu shi a hadisi to ba aqida bane abin da baka san kana da dalilin sa ba daga alqur'ani ko hadisi to karka ce aqida ne domin aqida dole sai akwai me sai akwai dalilai ingantattu abu yake zama aƙida to amma wanda ya sa hankalinsa a cikin aƙida to babu shakka zai fahimce ta bayan da take ba shi yasa mali yace to duk wanda ma yace ya yi imani da za a ga Allah a lahira amma kuma ya sa hankalinsa a ciki yake siffanta ganin kamar yadda za a ga halittan Allah ko yake kokarin ya kore ganin to wannan imaninsa da ganin Allah bai yi ba Auta ta'awwalaha bi fahmin ko ya tawilinta da wani fahimta nata. shi ma bai yi ba sai fassara ta da wata irin fassara yanzu mu'tazila da suka kore ba za a ga Allah ba sai suka dinga yi wa ayoyin tawili wujuhun yawma idhin nazira ila rabbiha nazira wasu fiskokin an yi tashi alkiyama za a gansu suna masu haske su ne fiskokin mumini ila rabbiha nazira suna masu kallon ubangijinsu amma zamakshari da ya zo sai ce ila dinnan jam'u ili ma'ana al'ilu shine an ni'imatu ni'ima jam'insa ila ko ala'i ala'u fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban sai suka ce nan ba ana nufin wai za a ga Allah bane a ila rabbiha nazira ai ni'mata rabbiha muntazira nazira ma'anarsa muntazira wasu fiskoki a wannan ranar suna masu haske man inta, wai ila rabbiha nazira suna masu sauraron ni'imomin ubangijinsu cikin nan kaga sun yi ne ayan sun kore ganin Allah subhanahu wa ta'ala to wannan kuskure ne <clears throat> alqur'ani zahirin sa ya tabbatar za a ga Allah subhanahu wa ta'ala bayan da za a ka kore shi da wani tawili naka sai ce iska na tawilu ru'yat domin bayani yanda za a ga Allah subhanahu wa ta'ala wa tawilu kulli ma'nan da bayanin kowace siffa yubafu ila rububiyyah da za a danganta ta izuwa ga rububiyan Allah ma'ana kasancewan Allah mahalicci to bi tarki tawili da barin tawili ne kar ka dinga tawili ka ce kaza ne ko ka a'a yanda yazo din kai imani da shi shine ka gama masa bayani ubangiji ta'ala ya daidaita a sama al'arshin sa magana ta kare amma ka ce ga yanayin da ya daidaita to ka neman ka fata aqidar ne Allah yana da hannu shikenan irin hannun da ya dace da shi amma in ka ce ga yanayin da hannun yake to ba fassara kake da karin bayani ba kana lalata wannan aqidar ne don ubangiji ta'ala laysa ka misli shay'un babu wani abu sa. ba a taɓa yin wani allan ba kafin wannan allan ballanta na ka ce akwai misali a baya da za ka yi misali ka ce a yi hannunsa kamar irin na wancan allan da ya zo ne babu wani allah sai allah shi kaɗai ne to abun da baka da irinsa babu misalinsa ya za a yi ka kwatanta shi da zai kwatantu ba in kai ka kwatanta ta abu ko kana da irinsa shi na a gaban ka sai ka kwatanta ko kuma da can a baya an yi irinsa wani bai sani ba sai ka kwatanta masa amma ubangiji ta babu irinsa laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir to ya zaka ka kwatanta kofin sa zai yiwu ba duk abin da baka da misalin sa to ba da za a yi kuma ka misalta shi babu yanda zaka yi sai ce me wa alaihi dinun wa luzumi tasdim ka bar tawili ka miƙa wuya kawai cewa haka al'amarin yake to wannan shine kayi bayanin siffofin Allah ko kuma ganin Allah subhanahu wataala sai ce wa alaihi dinul muslimin kuma wannan a kansa ne addinin musulmai yake gaba ɗaya wannan shine addinin musulmai addinin musulmi in ka kauce ka bar wannan to ka ari wani addini ne daban amma ba addinin musulunci ba ne wani abu ne daga wani addinin kake son ka shigo musulmi da shi amma ba addinin musulunci ba ne addinin musulunci ya ginu akan miƙa wuya kawai ka daina wani tarihi ka je ka karyata Alƙur'ani ko ka karyata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wa man lam nafiya duk wanda bai kiyaye kore siffofin Allah ba wa da kuma kamanta Allah da halittansa bai kiyaye ba bai daina ba to zalla wannan zai zane wa lan yusibi tanziha kuma ba zai samu tsarkake Allah subhanahu wataala ba mana zai zane aqidansa zai bata sannan kuma galibi in kaga suna irin korewa Allah siffofin sannan wai suna nufin su tsarkake Allah ne in ka ce Allah yana da yana ji to ka kwatanta shi da mutum kenan in ka ce yana gani ka kwatanta shi da mutum kenan sai su kore ji da gani din haka nan ainihin rahama haka nan fushi da sauransu duk siffofin da Allah ya tabbatar wa kansa sai su kore su wai in suka in suka tabbatar da su ai ba su tsarkake Allah ba sun kamanta Allah da halittansa to wannan abun shine rashin tsarkake Allah din domin idan ka korewa Allah siffofinsa gaba ɗaya kamar ka ce babu Allah ne don babu wani zakin da ba da siffa da zai a ce ga zafi amma ba da siffa ba to in ka kore siffofin duka shikenan ka kore Allah in ka kamanta Allah da halittansa baka kaddara Allah ba baka daraja shi ba saboda haka Allah ba da yi kama da halittansa ba tun da zafinsa ba irin na halittansa bane to siffofinsa ma ba irin na halittansa bane shikenan sai ka tabbatar masa da siffofinsa ba tare da ka kamanta su da na halittan ba shikenan magana ta kare kamar yadda zafinsa ba irin na halittansa bane haka kowace aqida ta zo maka ta tabbata alqur'ani ko hadisi sai ka sallama ka mika wuya ubangiji subhanahu wata'ala ne ya shar'anta ta ta zama aqida baka da wani tarihi da zaka yi ka kaucewa ainihin wannan aqidan abun da kuma bai tabbata aqida ba ba za ka zo ka dankara mutane shi ko ka cusa zuciyanka ka ce dole sai ya zama aqida ba saboda haka shi yasa malama ne yace duk wanda bai kiyaye korewa Allah siffofinsa ba wa tashbiha da kamanta Allah da halittansa ba to zalla ya zame a aqidansa ma'ana ya bata walam yusibi tanziha kuma bai samu tsarkake Allah da yake son ya tsarkakin ba fa inna rabbana jalla wa ala tabbas ubangijin mu wanda ya daukaka ya darajarsa ta daukaka mawsufun bi sifatil wahdaniyyati abun siffantawa ne bi sifatil wahdaniyyati da siffofi na kadaitaka shi kadai ne a sa ba shi da abokin tarayya shine ma'ana wannan magana sannan man'utun bin util fardaniyat abun siffantawa ne dai bin util fardaniyati da siffofi na kaɗaitaka wannan kuma kaɗaitaka a wajen siffa siffansa babu irinta shi kaɗai ne sannan laisa fi ma'anahu ahadun min albariyati ahadun wani min albariyati daga cikin halittu laisa fi ma'anahu baya cikin ma'anar Allah ko siffan Allah ba wanda ya sai tsau siffan Allah ko irin zafin Allah ma'anar wannan magana shine malana na son ya yi mana bayanin suratul ikhlas ne mawsufun bi sifatil wahdaniyya ma'ana Allah shi kadai ne ba shi da na biyunsa wahdahu la sharika lahu qul huwallahu ahad ubangiji ta'ala shi kadai ne ba shi da abokin tarayya shine ma'anan alwahadaniya shine ma'anar la ilaha illallah ku shine kuma tauhidin gaba daya alwahadaniya sannan abun siffantawa ne da siffofi na fardaniya ma'ana siffofinsa ba irin na halittarsa bane wannan shine Allahu samad lam yalid wa lam yulad Allah shine wanda baya bukatan komi a wajen kowa kuma kowa yana bukatan komi a wurinsa amma kaga sauran halitta ba kowa ma bukaci ne zaka bukaci abu wajen Allah zaka bukata wajen dan uwanka to kaga ubangiji ta'ala fardun ne a wannan babi sannan kuma haka nan lam yalid bai haifa ba wa lam yulad ba haife shi ba amma mutum fa in ma a ce masa baba ko kuma ɗa tabbas zai an haife shi zai iya kuma ya haihu yana da me yana da ɗa to bangi tala bai da mahaifi bai da ɗa amma ɗan adam yana da mahaifi ko yana da ɗa saboda haka ubangi ala fardun ne fi sifatihi kuma bayi da mata anna yakuna lahu walad wa lam takun lahu sahiba bai da mata bai da da bai da mahaifi amma mutane fa an haife su tabbas suna da uwa ko kuma suna da uwa da uba sannan watakila suna da mata ko kuma mutum yana da yaya amma dai ba zai wofinta a ce bai da uwa ba baka a ce ba haifansa aka yi ba sai dai annabi adam alaihi salam wanda shine farkon halitta wanda ubangiji ta halitta shi da yunku amma shi ma yana da siffan cewa shi an halitta shi ne amma ubangiji ala bai da wannan siffan ko karɓa shi ba abun halitta ba ne ba wanda ya halitta shi kuma bai halitta kansa ba sanin ne ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma bai da farko kuma bai da ƙarshe kaga fardun ne kenan babu mai irin siffofinsa subhanahu wa ta'ala sannan da yace laysa fi ma'ana adam min al-bariya shine ma'anan walan yakun lahu kufuwan ahad ubangiji ala bai da kini babu wani irinsa a ce duk abin da Allah yake da shi shi ma yana da shi babu wannan mutumi babu irin wannan halittar kwata-kwata saboda haka ubangiji ta'ala shi kadai ne laita kamithlihi shay'un wa huwa as basir sannan sai mala yace wa ta'ala anil hududi wal ghayat ubangiji ta'ala ya ɗaukaka ga barin al hudud shine haddi wal ghayat da gaya a ce ga iyakan Allah sannan kuma ga haddinsa a ce ga wani ya san iyakan girman Allah subhanahu ta'ala daga cikin mutane babu wanda ya sani ya san iya tsawonsa ko faɗinsa ko makamancin wannan babu wanda ya san wannan ubangiji subhanahu ta'ala ba wanda ya san gejin girmansa sannan wal arkani ubangiji ta'ala bai da rukunai wasu abubuwa da suka tokare shi bai da su yanzu kai kana da wasu abubuwa da suka tokare ka kaman kafafuwanka da sauransu sannan wal a'ba'i ubangi ta bayi da gabbai irin na dan adam kaman a ce hannu irin na dan adam ko kuma kafafuwa irin na dan adam ko kuma wuya ko makamancin wannan sannan wal adawat ubangi ta bayi da adawat abubuwan da zai har hadawa zai hada da su ya haifar da wani abu misali wannan yanzu kai kana jin zafi sai ka nemi fanka ko ka nemi AC ko mafifici ko ka fito waje ka sha iska sai ka haɗa wani abubuwa sai ka samu sanyi ko ka je ka yi wanka idan kana jin sanyi sai ka nemi burgo ka lulluɓu da shi kaga kana neman me al'adawa kenan idan kana son ka yi gini sai ka nemo abun nan bulok da, da, da kwano da, da, da katako da sauransu domin ka samu kai gida ka kaji to wannan sai ka harada sannan kai gida to yi da ala su ba haka bane kunne kasance kawai sai abun ya kasance baya bukatan ya har hada abu kaza da abu kaza inma amru idza arada shay'an yaqula lahu kun fayakun yace wala ta'wihi jihatu sittu kasa'ir mubtadi'at tangarori guda shida sama da ƙasa da kudu da arewa da gabas da yamma wa'annan bangarori da aka halittan nan ba sa taro ubangiji subhanahu ta’ala ta sa'irin mubtada'at kamar sauran abubuwan da aka kirkira yanzu kai kana tsakanin sama da kasa da gabas da yamma da kudu da arewa sun yi ihada da kai sun kewaye da kai wayannan saman wannan saman da kake hangowa da wannan kasan da kake takawa to ubangiji ta'ala ba haka bane babu abun da ya ihada da shi saboda ubangiji ta'ala akbaru min kulli shay'in shi yafi girma akan kowane irin abu saboda haka ba abun da ya isa kewaye shi al-mubtada'at ana nufin abubuwan da suke da farko wanda su ne halittan Allah gaba daya abubuwan da abun da bai da farko shine ubangiji subhanahu wataala to wayannan kalmomi da malam ya kawo a yanda na fassara sunan su ne wanda za su ba da ma'ana ba tare da iskali ba amma wayannan kalmomin al-hudud da al-ghayat da al-arkan da al-aba da al-adwat da zuwa ƙarshe wa'annan maganganun da ya faɗa ba su tabbata cikin alkur'ani ko hadisi a kore su ko a tabbatar da su ba ma'ana wa'annan kalmomin ba yana nufin ma'anar da na yi bayanin ta ba a ce Allah bai da haddi bai zuwa aya yana da shi ba bai zuwa aya bai da shi ba ko gaya bai zuwa qur'ani ko hadisi yana da shi ko ba da haka arkan hada aka adawa zuwa karshe to a ka'ida ta aqidan ahlus sunna wal jama'a duk lafazin da bai zo a alqur'ani ba aka tabbatar da shi ba ko a hadisi ko hadisi bai kore ba qur'ani bai kore ba to ba a son ka sa shi a cikin bayani da kake na aƙida sai kai shiru kawai in kuma wani ya zo maka da shi to kar ka kore kar kuma ka tabbatar domin idan ka kore zai yiwa ka kore wata siffa ingantacciya wanda shi yake nufi in ka tabbatar kuma kila ka tabbatar wa Allah abin da bai tabbatar wa kansa ba ina fatan muna fahimta yanzu idan aka ce siffan as-sam'u di Walbasaru da gani sifofin Allah ne ko ba sifofinsa ba ne? Sifofinsa ne kai tsaye saboda me ya ce wa huwa samiul basir to amma gengedi da bacci sifofin Allah ne ko ba sifofin Allah ba abadan ba sifofin Allah bane wannan ka kore su kai tsaye saboda me saboda ya ce la sinatun wala nawm gengedi da bacci ba kama shi ka kana da dalili to idan aka kawo maka wani abu daban kamar misali yanzu a ce Allah yana da makani ko a ce bai da makani to ba za ka tabbatar ba ko ka ko ka kore ne ma'anan makani bigire kamar yadda wanda yake cewa abin nan jalla ali tashbihi wa tamthili wa an makani yastaqirru fihi mai qurtubi manzuman qurtubi to wannan makani da ake magana a kansa a ayoyin alkurani duka ba inda aka ce Allah yana da makani da wannan lafazin ko kuma aka tabbata ko aka korewa Allah makani haka nan in ka duba hadisai to wannan kalmomi shine iskali idan aka kawo su a ka'ida karka kore karka tabbatar sai ka fahimci meye mutum yake nufi wace ma'ana yake nufi idan ma'ana ne mai kyau ka tabbatar da ita ka bar masa lafazinsa in ma'ana ne mara kyau ka kore masa gaba daya misali mutum ya ce Allah bai da makani sai ka ce to ne makanin kake nufi idan yake maka Allah sai ka ce masa kana nufin ubangiji subhanahu wata'ala in an ce yana da makani yana nan a cikin halittansa ko a cikin sama saman nan ta ɗauke shi ta yi ihada da shi ma'ana ta kewaye shi kamar mutum zai zama yana cikin masallaci ko yana cikin ɗakinsa in ya ɗaga sa sama in ya ɗaga in ya duba ƙasa ƙasa duk da yana cikin masallacin haka kake nufi ubangiji ta'ala yana sama sama ta kewaye shi gaba ɗaya idan haka kake nufi sai a ce a'a wannan kan mu bai tsarsu a zuciyarmu ba ba wannan wannan ba siffar Allah ne ma'anar da kake nufi din haka ne amma ka tafi da lafazin ka na makani ina fatan muna fahimta su su ma wa'annan haka ne ana amfani da wa'annan lafuzan wajen bata aqida ana amfani da su kuma wajen gyara aqida amma ba su zo a qur'ani ko hadisi ba saboda haka duk wanda ya kawo su sai an yi tafsiri yanzu nan mun ba su ma'ana mai kyau saboda imamu tahawi ahlus sunna ne yana wa Allah sifofinsa da a ce dan bid'a ne zo da su sai musu mummunan fassara ko kuma mu nemi mana bayani in yana nan mu fahimta me yake nufi kafin mu mu dauki ainihin bayanin da yake so ya faɗa mu bar masa lafuzansa to amma abun da yasa imamu tahawi ya kawo wannan saboda yana yi wa almushabbiha raddi ne almushabbiha masu siffanta Allah da halittansa su ne suka ce ubangiji ala jismun ne suka ce inna laha jismun wa'aba Allah jiki ne da gabbai ma'ana jiki ne kaman jikin mutum su ne ake ce musu mujassima sannan kuma yana da gabbai kamar irin gabbanka ma'ana yana da kunne yana da hannu yana da kafa duk irin na dan adam su haka suke fahimtan Allah to in haka ne sai a kore wannan kwata-kwata wani kan ba a aƙidan mu babu wannan Allah ne saka mislihi shay'un ba irin halittarsa bane ta kowace bangare to saboda haka imamu tsahari ya yi nufin ya yi musu raddi ne shikenan sai ainihin yake abun nan sai faɗi wa'innan kalmomi shi yasa kalman hajji na an tambayi abdullahi bin mubarak aka ce bima na arifu rabbana ya za mu gane ubangijinmu sai abdullahi bin mubarak ya ce bi annahu ala al'arshi stawa ba'inun an halki ana gane Allah cewa yana saman sa kuma ya nisanci halittarsa baya cikin halittarsa gaba daya kaga saman ma halittarsa ne baya cikin ta wannan sama halittacciyar nan Allah baya cikin ta yana saman saman ta ne gaba daya sai suka ce bi hajjin sai ce bi haddi da iyaka yace da iyaka abin da yake nufi da iyaka ma'ana bai cuɗanya da halittar nasa ba halittarsa daban shi kuma yana saman halittarsa ba ya cuɗanya da halittarsa kaga wannan ma'anar mai kyau ne amma lafazin bai zuwa qur'ani ko a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da wannan ne a Sheikh bin ba ya yi ta'aliki dangane da waɗannan kalmomin da aka kawo bari mu karanta ta'aliki a gurguje يتي قوله تعالى عن الحدود والغايات والأركان والآضاء والأدوات والجهات الست كفائر المبتدعات هذا الكلام فيه إجمال وأن مغانا أقوي دنك ليوا أتكنسا قد يستغله أهل التأويل ما أبو تا تاويل ما في وسنة أن الله لسفو في تاويل ذا سيا أمفاني دوانا كلمة والإلحاد da masu bauɗewa fi asma'illahi wa sifati a cikin sunayen Allah da siffofin sa wanda Ubangiji ta dace wa zarul ladina yuhiduna fi asma'ihi yace walaysa lahum bidhalika hujja ta iya su kama wannan ainihin kalmomin sai su musu mummunan fassara su korewa Allah daukakan sa akan halittar sa to shine Ashab bin Baz yace walaysa lahum bidhalika hujja ba su da hujja akan wannan kwata kwata لأن مراده رحمه الله تنزيه البارئ سبحانه عن مشابهة المخلوقات saboda abun da shi malam yake nufi Allah ya ji kansa imamu tahawi yana nufin ya tsarkake Allah mahalicci wanda tsarki ya tabbatar masa ga barin kamanceceniya da abubuwan halittarsa ka fahimci cewa Allah bai yi kama da halittarsa ba kwata kwata shine abin da imamu tahawi yake so ya koya maka ba yana so ya koya maka wata aqida ce ta yan bidi'a ba sai yace lakinnahu ata bi ibaratin mujmala sai dai ya zo da ibara dunkulalliya ma'ana bayani dunkulalle ta taju ila tafsirin wanda yake bukata izuwa ga bayani hatta ya zula lishtibahu har sai shi wannan rikicin ya gushe saboda haka dama alqaulul mujmal yufassal shine sa in mutum zo maka da magana mujmala aqida to ka nemi tafsiri kar ka tabbatar kar ka kore ka tsaya ka ji me yake nufi tukunna in na tabbatarwa ka tabbatar in na korewa ka kore sai ce saboda haka ya taju ila tafsili ina buƙatan ƙarin bayani ko bayyana hatta ya zula lishtibahu har wannan rikicin ya gushe yace fa muraduhu bil hudud abinda imamu ta yake nufi da hajji iyaka yani allati ya'lamu al bashar Allah bai da iyakan da dan adam ya sani yace ga iya girman Allah wanda dan adam ya sani Allah bai da wannan don dan adam bai san girman Allah ba ko bai da zai ka san Allah wala yuhiduna bihi ilma sai ce khalqa ne subhanahu layi ulamu hududuhu ko la ya'lamu hududahu illa huwa subhanahu shi ubangiji ta'ala babu wanda ya san iyakacinsa sai shi ubangiji subhanahu ta'ala don shi ne san kansa shi ne ihada da ilimi akan kansa ya san zakinsa gaba daya babu wanda ya sani saboda haka shi ne kawai ya san hudud nasa iyaka nasa yanzu shek bin ba yace li anna al la yuhiduna bihi ilman saboda halitta ba sa iya kewaye Allah subhanahu ta'ala da ilimi su gano ciki da wajensa ko inansa ba su isa ba yace kama qala azza wa jalla kamar yadda ubangiji ta ya faɗa fi surati taha a suratu taha yace ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhiduna bihi ilma ubangiji ta ya san ciki da waje na halittansa ba abun da bai sani ba nasu amma su kuma ba sa kewaye shi da ilimi ba su isa su san kaifiyan zatinsa ga yanayin yadda zatinsa yake ba sikofinsa ma ba za su san kaifiyan yadda suke ba sai dai sanin yana da su dan fahimtar ma'anan da sallamawa miru haka ma kama an gida kai ka yi imani da ita ka sallama ka miƙa wuya kamar yadda Allah yake nufi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi sai ce wa man qala min as-salati bi isbat al amma wanda ya faɗa daga cikin magabata da tabbatar da hajji filistiwa'i a wajen daidaitan Allah a sama al'arshinsa aw ghairihi ko wani wannan kamar yadda ibn mubarak ya faɗa yace fa muraduhu haddun ya'lamuhu Allah subhanahu abin da yake nufi Allah yana da haddi iyaka amma iyakan da Allah shine ya santa kawai wala ya'lamuhu ibadu amma su bayi ba su sani ba idan ke kuma imamu dahari ya kore wanda za a ce bayi sun sani bayin Allah sai ce wa amal ghayat wal arkan wal a'dha wal adwat fa muraduhu abin da yake nufi da waɗannan lafuzan rahimahullah tanzihuhu an mushabahatil makhluqat barkake Allah da barin kamance kamanceceniya da abubuwan halittarsa ubangiji ta'ala bai kama da halittarsa ba fi hikimatihi a cikin hikimarsa wa sifatihi zatiya da siffansa na zati duk ba irin na halittarsa Ya yace minal wajahi daga fiska ya tabbata Allah yana da fiska ko wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram sannan wal yadi da hannu yadullahi fawqa aydihi sannan wal qadami da kuma kafa wani yana da kafa yana da kadam kamar ne tabbata a hadisi wuta ba za ta shiga ba hatta ya ba Allahu fiya qadamahu fa taqulu kat kat kat sai Allah ya sa kafansa sai ta ce kat kat ita wutan ta ce take saboda haka ubangiji ta'ala ya siffanta kansa da irin wa'annan siffofi siffa ce na zatin sai ce wa nahwi zati da makamancin wannan to amma ka sani fiskansa ba irin na mutum ba yana da shi amma tabbas saboda ya tabbatar hannunsa ba irin na mutum ba amma tabbas yana da shi kafansa ba irin ta mutum ba amma yana da shi tun da shi ya faɗa ko babu daman ka yi inkari zai saka mislihi shay'un wa huwa sami'u basir amma tun da ya tabbatar wa kansa dole ka tabbatar ba za ka kore ba ya ka sanin kansa amma ka ce irin na halitta ne wannan baka baka yi ta ba babu dama domin Allah ba irin halittansa ba ne zakinsa ba irin na halittansa ba ne haka nan siffofinsa wannan kai tsaye za ka kore saboda zai ka mislihi shay'un amma ka tabbatar da siffofin kuma dole ka ka tabbata to wayannan siffofin sifatu ne zatiya ma'ana siffa ne na zatin Allah wanda la fariquhu sannan kuma sifatu ne khabariya ba sifatu ne aqaliya ba malaman tauhidi suna kasa siffofi zuwa ga aqaliya da khabariya ma'ana akwai siffofin da hankali yana tabbatar da su bayan nassi ma'ana yanzu kasancewan Allah mai ji dama lalle wannan ya kamata ka tabbatar wa Allah su subhanahu ala yana ji hankalin kai tabbatar da wannan Allah yana gani hankalinka zai tabbatar da wannan Allah mai iko ne hankalinka zai tabbatar da wannan ko baka samu nasi ba Allah mai izini ne hankalinka zai tabbatar da wannan me yasa saboda Allah kayi imani shi ya halittar nan gaba ɗaya shi ya mutum shi ya aljan shi ya bishiyoyi shi ya sama shi ya ƙasa shi ya ruwa shi ya dabbobi gaba ɗaya yanzu in baya ji baya gani bayi da ilimi bayi da iko bayi da hikima zai yi nan halittan gaba daya kaga ka zai tabbatar da wannan to amma sifatu khabariya hankali ba zai tabbatar da su ba sai in Allah shi ya faɗa kamar kasancewan Allah yana da fiska ba don ya faɗa a Qur'ani ba ba za mu tabbatar masa ba Allah yana da hannu ba don ya faɗa a Al-Qur'ani ba ba za mu tabbatar masa ba Allah ya istiwayi a saman al'arshinsa ba don ya faɗa ba za mu tabbatar ba Allah yana saukowa daga sama a sulufin dare na ƙarshe ba don ya faɗa ba shi ma ba za mu tabbatar ba don ba sifatun ne a ƙaliya ba hankali da zai iya tabbatar da wannan ba sai nassi su ake ce musu sifatul khabariya to irin wayannan siffofin iya wayanda suka zo alqur'ani da hadisin iya inda zaka tsaya ke amma wanda bai zo a qur'ani da hadisi ba ba za ka tabbatar ba don hankali ba ya tabbatar da su misali ubangiji ta'ala bai ce yana da hanci ba babu daman ka faɗa ka isa ba Allah bai ce yana da kunne ba babu daman ka faɗa saboda me sifatun ne khabariya da makamancin irin waɗannan Allah bai ce yana da baki ba to ba za ka faɗa ba amma Allah yake yana magana ne ka tabbatar masa da magana ina fatan muna fahimta sun wannan sifofi wanda ba don ƙura'ani da hadisi ya zo da su ba ba za mu tabbatar da su ba to iya wanda suka zo din su za ka tsaya ba za ka tsara wa Allah ba ba za ka rage wa Allah ba wannan sune as-sifat al-khabariyah sai ce fa su subhanahu mawsufun mausufin zalik shi subhanahu wa ta'ala Allah abun siffantawa ne da waɗannan abubuwan lakin laysat sifatuhu misla sifatil khalqi sai dai siffofin Allah subhanahu wa ta'ala ba irin siffan halittansa ne. akwai bambanci saboda me zakinsa ba irin na halittansa ne? haka nan siffansa ba za ta zama irin ta halittansa ba wala ya'lamu kayfiyataha illa huwa subhanahu babu wanda ya san kaifiyar siffan Allah ya ce ga yanayin yadda take ga yanayin yadda hannun Allah yake ga yanayin yadda ya daidaita a sama al'arshinsa wannan sai shi ubangiji su subhanahu wataala shi ne kawai ya sani Ya ce wa ahlul bid'i yan bid'a idan ce yan bidi'a wanda suka lalata mutane a ƙila. su ne manya manyan yan bidi'a kamar mu'tazila da khawarij da shi'a da da da jabariya qadariya su murji'atul gulat da sauran wanda suka lalata mutane a kidansu to su ne manya-manyan yan bidi'a sai an basu su ne a gaba su ne wanda ya kamata a fara yaƙa wanda su za su lalata maka aƙidar ne gaba ɗaya to sannan yan kuci ku ba mu bidiyoyi kuma yan bidiyoyi sai su shigo masu ƙananan ƙananan bidiyoyi na aiki wanda ba na ba na aƙida ba so da ka nan alul bida'i ana nufin 'yan bidi'a na aqida wanda suka lalata aqidan al'umma yace yutliquna misla hadhihi al-alfaz suna sakin wa'annan kalmomin suna faɗan su irin wa'annan kalmomin da Imam Dahawi ya kawo liyan fu biha as-sifati domin su kore siffofin Allah subhanahu wataala bi ghairi al-alfaz allati takallama takallama Allah biha ba tare da lafuzan da Allah Ya yi magana da su ba wa asbata ya tabbatar da su ba bali nafsihi ga kansa ma'ana Allah ya tabbatar ya istiwayi a sama al'arshin sa ko kina Allah yana sama halittansa ya tabbatar cewa yana da hannu yana da fiska to su ba za su ce bai da hannu bai da fiska bai istiwayi ba a'a sai su fake da irin wannan kalmomin su ce ta'ala anil hududi wal ghayat wal a'dha'i sai su ce me wal makani da sauransu sai su kawo wani lafazi wanda ba shi ne zahirin alkur'ani ba kaga ba su ce ba ka ce sun kore qur'ani kai tsaye ba to amma kuma abin da suke nufi shine kore alkur'ani din to duk wanda ya wannan lafazin wannan ita ce manufarsa to ba za a karbi wannan manufar ba da lafazin gaba ɗaya tafi da su amma ne kawo lafazin ma'ana ne kyau yake nufi sai a karbi ma'anan a bar masa lafazin sa yake hatta la yastabihu suna yin haka ne don kar su ji kunya وحتى لا يشنع عليه وحتى لا يشنع عليهم أهل الحق domin kada wanda suke da aƙida ta ingantacciya su jira musu su munana musu su ce kun kore alkur'ani kun karyata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su a ai su ba su kore lafuzan Alƙurani ba ga abin da suka faɗa wai don kar ayata amma an riga an gane ga ma'anan su sai ce wal mu'allifu tahawi rahimahullah Mai wallafa wannan littafin imamu tsahari Allah ji kansa lam ya kasir hazal maqafa shi ba wannan manufar yake nufi ba ba yana so ya korewa Allah sifofin sa bane li kaunihi min ahli sunnati al muslimin li sifati Allah azza wa jalla saboda shi yana daga cikin ahli sunna masu tabbatarwa Allah subhanahu wa ta'ala sifofin sa sai ce wa kalamuhu fi hadhihi al aqida maganar imamu tsahari a wannan aqida ma'ana a wannan littafin gaba daya yufassiru ba'dahu ba'dan shashinsa yana fassara shashi wa yusajjiqu ba'dahu ba'dan wani bangare na wannan littafin yana gaskanta wani bangare ma'ana babu karo a cikin maganarsa sannan ka kasa gane wannan fassaran to ka tafi can gaba zai ƙara bayyana maka me yake nufi sai ce wa yufassiru wa yufassaru mushtabihuhu bi muhkamihi duk abin da ya rikice maka a cikin wannan littafi na aqidatu tsariya ka kasa ganewa shine mushtabih wanda ma'anarsa ba a bayyane take ba kirikiri to ana fassara shi bi muhkamihi da ibara da bayanin da ya kawo wanda suke ma'anansu kirikiri ne domin kaga anan ya ce ta'ala anil hudud wal ghayar kada ma ne ce ko yana korewa Allah cewa yana sama al'arshin sa ne sai ka ce ai a ce maka a ka je can gaba akwai inda yake cewa muhitun bi khalqihi wa fawqahu shi ubangiji ta'ala ya yi ihada da halittarsa sannan kuma yana saman halittarsa kaga tun da ce yana saman halittarsa kaga ba da za a yi nan kuma ka ce ya kore cewa ba ya saman halittarsa to sai ka fahimci me yake nufi sai ce wa haka za qauluhu haka nan fadin ubangiji subhanahu wa ta'ala haka nan fadin shi imamu tahawi la tahrihi jihatu sit bangarori guda shidan nan ba sa kewaye shi ba sa taro shi bangare shida shine ce sama da ƙasa da kudu da arewa da gabar da yamma ko kuma ka ce sama da ƙasa gaba da baya dama da hagu to ba su kewaye Allah ba yanzu kai da kake cikin masallacin nan ko ta ina ya kewaye ka wannan jihatu sita masallacin ya kewaye ka da su to ban yi ta'ala ba haka bane yake a samansa ba wai saman ta kewaye shi bane abadan ba ta kewaye shi ba sai yace Ka sa'irin mubtada'at kamar yadda sauran abubuwan halitta ko wasu daga cikin abubuwan halitta aljihatu sit suka kewaye su sai yace muradu abun da yake nufi aljihatu sittul makhluqa bangarori guda shida abubuwan halitta ba su kewaye Allah ba da sama da ƙasa da gaba da baya da dama da hagu wa'annan da muke cikin su wanda suka kewaye mun nan to ba su kewaye Allah subhanahu wata'ala ba haka ainihin imamu dahawi yake nufi sai ya ce walaisa muraduhu nafi uluwillahi wastiwa'ihi ba manufarsa ya kore ɗaukakan Allah subhanahu wa ta'ala ba ne wastiwa'ihi da sa ala arshi a bisa al'arshinsa ba ba haka yake nufi ba ma'ana ba yana nufin cewa Allah baya sama ba ne balantana ka fahimci in an ce wa'annan ɓangarori shida ba su taro shi ba sai ka ɗauka yana nufin cewa to ai saman ma baya saman kenan to kaga idan ka kore don har haka ne fahimtan ka toka kore Allah subhanahu wataala gaba daya domin ma'anarsa kamar yadda wani yake cewa ne wala fauka wala tata wala yamina wala shimala wala amama wala khalfa ko ba haka bane shi Allah baya sama baya ƙasa baya dama baya hagu baya gaba baya baya babu shi kenan babu shi duk gaba ɗaya ko tore bangare ya kore ya kore Allah subhanahu ala. wannan ba ita ce aqidan rashada ba can ƙarshen qawaidi in ka karanta to saboda haka wannan kuskure ne amma abin da ake nufi wannan jihatu sitta wanda Allah ya halitta nan ba su kewaye Allah ba dan shi ya halitta su kuma ya fi su girma Allahu akbar Allahu akbar min kulli shay saboda haka yana saman saman halittar sa ne sai dai al jihad al ghair al makhluqa wasu bancan jihad wanda ba abun halitta ba don Ubangiji ta'ala ya san abun nan yana da hudud ko wanda shi ya sani to amma wa'annan jihatu sita ba su kewaye shi ba sai dai wasu jihadin wannan gairu makaluka ne su ma ba a halitte su ba na fata muna fahimta wannan aqidan wanda kuma shi ne ya sani ya yanayin yadda abun yake ma'ana kai iya aqidan ka Allah yana saman halittarsa kawai abun da ya rage can gaba kuma baka sani ba ko ka sani ba wanda ya baka labari yayi da ubangiji ta ya ba da labarin wancan ɗin a cikin Alƙur'ani ko hadisi ingantacce kenan sai mu sani to tunda bai bayar ba fa ba mu sani ba kaga wancan sai ka barwa Allah subhanahu wataala amma wa'annan halittu na Allah subhanahu wataala dukkanin su basu taro Allah ba ma'ana basu kewaye Allah ba ubangiji ta'ala yana saman su ne gaba daya sai ce bal huwa ah, li'anna zalika laysa dakhilan fi jihati sit kasancewan Allah yana saman al'arshin sa ya daidaita a saman al'arshin sa yana saman halittansa laysa dakhilan bai shiga wasu jihati sita a cikin wa'annan bangarori guda shida da Allah ya halitta a yana saman su ne gaba ɗayan su kawai ba wai a cikin su ne yana sama ba sannan yace bal huwa fawqa alami ubangi ta'ala yana saman halitta gaba ɗaya wa muhitun bihi kuma ya kewaye halittan duka wannan zamu zo inda shi imamu da yi bayani akan uluwillahi mu faɗa da bayani akan sa wa kad ajaza anil khalqi ihadatu da kuma wa huwa fauka khalqihi yace wa qad fatara Allah ibadahu ala al-imani bi uluwihi subhanahu ubangiji ta'ala ya halitti bayinsa yayi musu fitira ala imani a bisa imani bi uluwihi subhanahu da ɗaukakansa subhanahu wa ta'ala ma'ana yanda aka ɗabi'anci mutum aka halitte shi ya san ubangiji ta'ala maɗaukaki ne wa annahu fi jihatil ulumi kuma yana jihan ɗaukaka ma'ana kowa an halitta shi da fitiransa daga cikin halittan Allah daga cikin al'umma cewa ubangiji Allah yana sama wannan fitira ce haka Allah ya halitta mutum kuma haka aqidar ma take shi yasa yaro karami in dai ba gurbata masa aqidansa ba ko yanzu in ka koma gida ko ɗanka ko wani ƙanin ka yaro karami ka tambaye shi a ina Allah yake zai ce maka Allah yana sama in kuma yace maka Allah yana ko ina to ka tambaye shi waye ya gaya masa zai gaya maka wanda ya gaya masa wannan aqidar wani ne canja masa wancan in ya koya masa wannan kuma kowa a kan kansa ya sani a lokacin da yake yaro ya taso yana da imanin Allah yana sama ne sai dai in canja masa haka yi ku fi'ira ne ta ubangiji ta ala Allah allati fatara nasa alaiha shi yasa kurma in zai ce maka Allah sai dai ya daga yatsa sama kai ma in zaka ce masa Allah sama zaka daga yatsanka kuma idan kana addu'a ko kana so ko baka so zuciyarka ta yi sama ko a sujjada ne kake roƙon Allah subhanahu wataala ya biya maka wata bukata gashi dai gocinka yana ƙasa amma zuciyarka tabbas ta yi sama tana ganawa da ubangiji subhanahu wataala ko ba haka bane shi sa mutum zai addu'a ya ɗaga hannunsa ta gone yana ta kallon sama kuma ya sai maka Allah yana ko ina <laughs> amma ya zo addu'a kuma ya ɗaga hannun sama yana ta kallon sama yana ta mararecewa Allah subhanahu wataala duk zuciyarsa kuma ta tafi sama ko yana so ko baya so fikira ce ta ubangiji ta'ala ya kalli kaza wani in zai roƙi Allah in yace Allah yana ko ina ko ya kalli ko kuma hannunsa ya kiba ya manna shi a ƙasa mana hannunsa in zai addu'a ko kuma ya ta yawo da hannunsa haka ya ta lalubawa in yace Allah yana ko ina sama da zai daga hannunsa wannan fikira ce ta ubangiji ta to don me yasa wani zai zai gurɓata maka wannan aqidan kuma ita ta dace da alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da mulkarin bayani mun zo muhallin wani yace wa ajama ahlus sunnati wal jama'a ahlu sunna da jama'a su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da tabi'u tabi'ina da waɗanda suka bi ta farkin su duk sun yi ijma'i babu sabani a tsakanin su shi yasa yace anan ya ƙara fassara su min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam daga sahabban manzon Allah wa atba'i da masu bin su bi ihsani da kyautatawa ala zalika sun yi ijma'i akan wannan cewa Allah yana saman halittarsa babu sabani to da haka duk wanda ya zo da wata gurgun aqidan sai ce Allah yana ko ina ko baya ko ina wannan shi ya kirkiro ita kansa amma qur'ani bai faɗa ba hadisi bai faɗa ba kuma sabon manzon Allah ba ita ne aqidan su ba sai ce wal adillatu min alkitabi was sunna dalilai daga alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam as-sahiha ingantacciya almutawatira wanda ta zo a hanyoyi daban-daban kulluha tadullu dukkaninsu suna nuni ala annahu fil uluwi subhanahu wa ta'ala a bisa cewa ubangiji subhanahu wataala yana saman halittansa dukkan dalilai na qur'ani da hadisai ingantattu haka suka yi nuni da kuma ijma'in malamai me rage kenan dama ilimi kan daga alqur'ani sai hadisi sai kuma malamai magabata in ka wuce wannan to yawo zaka je ba ilimi kake nema ba kuma ba shari'a kake nema ba to qur'ani ya tabbatar hadisai sun tabbatar magabata sun yi ijma'i ba su saba ba haka al'amarin yake Allah yana saman halittarsa to kai kuma ina zaka je sai ce fatanabbah li hadha al-amri al-azim ayyuha al-qari al-karim inji a shaykh bin baz yace ka fadaka da wannan al'amarin mai girma ya kai mai karatu mai daraja wa alam kai sani annahu al-haqq wannan bayanin shine gaskiya wa ma siwahu batilun duk wani bayani wanda ba wannan ba to barna ne kawai ana nema a lalata maka aqida ne amma ba ita ce aqidan ba wallahu waliyut tawfiq ubangiji ta'ala shine majibincin gamon katar shine wanda yake datar da bayinsa ya musu gamon katar su fahimci ingantacciyar aƙida su rungume ta wanda Allah ya tabar kuma ba zai gane aƙidan ingantacciyar ba sai dai ya ta yawo ya ɗauko can ya ɗauko can ya ta tsimuwa har ya gama rayuwarsa bai gane ingantacciyar aƙidan inda take ba ubangiji ta Allah ya mana gamon katar ya gyara mana imanin mu ya tabbatar da mu akan ingantacciyar aƙida wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu rahmatullahi wa Wannan mai tambaya na farko yana tambaya ne akan rayuwa ta bayan mutuwa. Cewa idan mutum ya mutu aka sa shi cikin kabari sai ya kasance dan aljanna. Shi malam tun yana cikin kabarin ne za a sa shi gidan aljanna ko sai ya tashi alkiyama. Haka nan kuma in dan wutan ne tun yana cikin kabari ne za a sa shi wuta ko sai bayan tashin alkiyama. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه rayuwan kabari rayuwa ce ta wata madakata wanda mutum ya bar duniya amma kuma bai tafi bai isa lahira ba wanda inda an yi tashar alkiyama zai tafi aljanna ko wuta wani ita ce ake ce mata rayuwan barza uh, ba wai in ya shiga kabari ya shiga aljanna ne ko ya shiga wuta ba sai dai kabarin zai iya zama ni'ima ko ya zama azaba idan ya zama ni'ima alaman aljanna in ya zama azaba kuma alaman wuta ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka yi wa mutum tambayoyi na kabari idan ya amsa za a ce afrishuhu min aljanna wa albisuhu min aljanna waftahu lahu baban ila aljanna فيأتيه من ريحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره sai ubangiji ta ala ce ku sa masa riga irin ta yan aljanna in ya amsa wa'annan tambayoyin a masa shimfiɗa irin ta yan aljanna sannan a buɗe masa ƙofa daga kabarinsa har zuwa aljanna sai ƙanshin aljanna da abincin aljanna ya dinga zuwa masa a cikin kabarinsa sannan a faɗaɗa masa ƙabarin iya ganin idonsa to kaga wannan ne ake cewa ƙabari yana iya zama dausayi na aljanna saboda haka kenan wannan shi yana cikin ni'ima irin ta aljanna amma kuma bai shiga aljanna ba duk ni'iman da yake ciki a ƙabarinsa ba ta kai ta aljanna daɗi ba amma dai daga aljanna ni'iman take zuwa masa wanda kuma ya kasa amsawa shi ne wanda za a yi wa azaban kabarin kenan shi kuma za a ce albisuhu minan nari wa afrishuhu minan nar waftahu lahu baban ilan nari min harriha wa samumiha وسمومها فيضيق عليه في قبره حتى تختلف عضلاؤه sai abu abun nan a masa riga ta ‘yan wuta, a masa shimfiɗa na wuta, sannan a buɗe masa ƙofa daga ƙabarinsa har zuwa ga wutan jahannama sai zafin wutan jahannama da tururin wutan jahannama ya dinga zuwa masa a cikin ƙabarinsa, sannan a kuntata ƙabarin har sai haƙarƙarinsa ya saba kafaɗarsa ta dama ta dawo hagu ta ta dawo dama kaga wannan shi kuma yana cikin me cikin azaba Shi shine ma'anan alqabru imma rawdatun min riyadil janna wa imma hufratun min hufarin miran. shi kabari ma ya zama dausayi na aljanna ko ya zama rami na wuta kenan bawan Allah mutumin kirki tun a kabarinsa yana samun ni'ima alama kuma aljanna zai tafi wanda kuma ba mutumin kirki ba kafuri ko fajiri wannan kuma yana samun azaba a cikin kabarinsa wanda watakila wannan zai zama alama ne na tafiyansa wutan jahannama wa iyazu billah amma aljanna da wuta ba a shigan su sai an yi tashin alkiyama an yi hisabi na aljanna ya tafi aljanna na wuce ya wuta na mai ne biyu yake cewa idan mutum yana kwallo da kudin kwallon nan sai ya gina masallaci ko ya assasa wani abu na addini na samun lada za a ba shi lada ko kuma ba za a ba shi ba in kuma ba za a ba shi lada ba akwai haramci ko babu To, ƙwallo akwai shubuha a cikinta ne, malamai suna haramta ta ne da wasu sharuɗai, ya zama akwai nuna tsiraici a ciki, sannan akwai barin wajibabbu na sallah misali ko wasu abubuwa, sannan akwai sa gaba ko kuma akwai sa son kafuri maƙin Allah ka ji kana son sa a zuciyanka da makamancin wannan. Idan aka samu waɗannan nan ƙwallo sai ta zama haramun. amma idan babu nan kawai wasa ne aka yi na motsa jiki malamai suka ce ba dalilin da ya haramta kwallo saboda aka in irin kwallo ta haramun yi ya samu kuɗi ita ce sana'arsa ta haramun to babu shakka inna Allah tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiban Allah mai tsarki ne baya karɓa sai abu mai tsarki saboda haka mutum sai ya nemi kuɗi na halal kenan kafin ya yi aikin alkhairi in kuma ya yi ne irin ta halal ɗin wanda ba ta samu wa'annan sharuɗin haramta ta ba wani ya yi masa alkhairi ya gina masallaci da shi wannan ubangiji subhanahu wa ta'ala zai ba shi lada saboda haka ya danganta da kalan ƙwallon da ya ɗin na sai tambaya na gaba ta ce malam na koma gidanmu haihuwa ina haihuwa sai mijina ya sake ni ya matsayin idda na yake iddanki sai kin yi jini guda uku idan shayarwa yana hana ki yin haila to sai lokacin da kika gama shayarwa in kin yi jini uku shine kin yi idda a lokacin za ki aure in kuma ba ta daga cikin wanda shayarwa yake hana ta haila to daga lokacin da hailanki ya zo wata uku kika samu jini uku shikenan sai ki je ki aure amma babu daman ki aure ba tare da kin ga jini ba ko da a ce yanzu nan kika haihu ba minti ɗaya sake ki wannan iddar dai sai kin yi ta saboda ibada ne awal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata quru saboda haka dole sai kin yi wannan iddan kafin abin da salata ta quru afwan wanda matan da aka sake za su zauna ba za su yi aure ba har sai sun yi jini uku ko tsarki guda uku saboda haka wannan ibada ne dole sai an yi ta da za ta ga jini ɗaya shi kenan sai hailan ta sake daukewa ba ta sake gani ba sai bayan ta yayi to da dole sai ta sake ganin wannan jini guda biyun tukun to da jini uku wajibi ne na shi malam ina so ya ce malam ina so in dinga zartan yan uwana kazu lokacin da nake zartan su ta dinga cewa na cika kashe kuɗi yan uwana su dinga cewa na cika kashe kuɗi ni kuma ina yi ne dan Allah fi sabilillah wasu malam sun matsa min da yawa shin zan iya dinga ziyaran ba tare ina ba da kudin ba ko kuma mafi alkhairi ne in takaita ziyaran shi ne to mutum idan yana umurtan ka da kyakkyawan aiki shine wanda za ka yi wada amma wanda yake hana ka kyakkyawan aiki ko yana umurtan ka da aiki na sabon Allah wannan ba mutum ne da za ka bi shawaransa ba saboda haka wa'annan suna son su hana ka zumunci ne ko soyayya baka da yan uwanka matuƙar dai don Allah kake kuma kana da halin da za ka yi ka ci gaba da yi su kuma ka yi musu nasiha su ji tsoron Allah zumunci fa wajibi ne kuma ma'anar zumunci ba wai aje a yi ziyara kawai ba a'a dole sai ihsani ya shigo matuƙar kana da hali ka kyautata wa 'yan uwanka shine ma'anar zumunci ba wai ka je ka gaishe su kawai ba saboda haka wa'annan masu masa wannan faɗan suna buƙatan a fahimtar da su menene zumunci kuma musu nasiha su ji tsoron Allah na'am kace malam na kasance in zan yi wankan janaba sai na yi wanka in na gama sai na ɗauki ruwa a buta sai ne niyya da sai ne niyya in na gama sai na ɗauki ruwa a buta sai ne niyya ne alwala shi malam na alwalan da ne na wankan nan kan yana wadatarwa ne ko sai na sake wankan janaba yana wadatarwa ga barin alwala da sharaɗi in mutum bai taɓa azzakarinsa ba bayan ya yi tsarki na farko wannan saboda ubangiji ta lace wani kuntun junuban fattaharu idan kun kasance da janaba ku yi tsarki ma'ana ku yi wankan janaba kenan wankan janaba yana ɗauke alwala za ka yi sallah da wankan janaban ka ba wai don wannan alwalan da kai a farko ba ita wannan alwalan alwalan sahafi ne to da haka mutum ko ya yi ta ko bai yi ta ba inda ya wankan janaba to zai iya yin sallah da wannan wankan janaban matukan bai taɓa azzakarinsa ba amma ya taba azzakarinsa bayan ya yi tsarki na farkon nan to dole sai ya sake ainihin alwala ko da a tsakiyar wankan ne kafin ya gama abdullahi bin umar in ya fito daga wanka sai ya sake alwala sai salim ya tambaye shi ya haka sai ce e inni a masu zakari a hayana wani lokacin ina taba azzakari na ne shi ya sa sai in sake alwalan ba wai wankan janaban baya isa daga alwala bane na'am shi malam na kasance na yin addu'a a ruku sai aka gaya wai ba a yin addu'a cikin ruku ya inganci wannan magana yake eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa amma ruku fa'azzimu fihi rabba wa amma sujudu fajtaidu fihi bid'a ruku'i a girmama ubangiji subhanahu wa ta'ala a ciki addu'a kuma a da abin nan sujjada kuma a dage da addu'a saboda haka zikirin da suka zo a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne za ka yi a cikin ruku'unka ko da a ce akwai wani daga ciki ne ma'anan addu'a sai ka takaita ya wanda ya zo a sunna amma a sujjada sai ka yi wannan zikirin da ya zo a hadisi in ka ga dama kai ta karawa da wasu addu'o'inka kamar yadda manzala ta sama ya ce sujjada a dage da yin addu'a saboda a karabu ma ya kunu la'abdu min rabbihi fa huwa sajidun lokacin da mutum ya fi kusa da ubangijinsa shine a lokacin da yake sujjada na'am wani ya tambaya ne cewa mutumin da yake azumi sai ya amai a matsayin azumin sa yake amai ya kasu kashi biyu idan kai ta kwakulo amai din azumin ka ya karye in kuma amai din rinjayen ka kai yayi kai shi to azumin kai na nan wannan hadisi ne ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi ya ce man istaqa'a fa alaihi alqada'u man zara'ahu alqai'u fala qada'a alaihi istaqa'a fa alaihi alqada'u wanda amai ya rinjaye shi da zai rama azumi ba azumin sai yana nan amma wanda ya jawo amai din da gangan yayi to wannan azumin sai ya karye sai ya sake mutumin da yake azumi kuma idon sai yana ciwo sai aka bashi maganin digawa a cikin ido din kuma sai ya diga to ya matsayin azumin sai yake in dai maganin ya tsaya a iya ido azumin sai yana nan amma in ya bi ta cikin ramin ido ya je ya shiga makogoronsa ya shiga uwar hanjinsa mana ya shiga cikinsa to wannan azumin sa ya karye abin da ke karya azumi shine abun da ya bi ta makogoro ya shiga cikin mutum ko ta wace kofa ne ko ta kofar kunne ko kofar hanci ko kofar ido ko kofar baki in dai ya bi ta makogoro ya shiga cikin ka shikenan to da haka in iyakacinsa ido ne wannan maganin, babu wani iskali amma in ya gangara ya bi ta makogoro ka ji sa har ya shiga cikinka to sai ka sake wannan azumi ya ina tare da ɗan uwana Allah ya yana da abun hawa wata rana sai na ɗauki abun hawan shi da na ɗau abun hawan shi sai sai na ajiye mishi ni kuma sai ne zuciya har na rantse wallahi faran sake hawa abun hawan shi nan ba muna zanne haka wata rana ina da ina tafiya kan hanya sai gashi ne ya zo shige ni sai ya tsaya sai ce hau mutum sai na hau ni yanzu da na hau din nan malam ya matsayin azu ya matsayi na yake ya da kafara ne ko ban da shi kuma daga nan malam ne shawari a kai ci gaba da hawa ne eh to rantsuwa irin wannan rantsuwa ce kala biyu akwai lagawul yamin akwai al-yaminul mun'aqida akwai rantsuwa irin ta al'ada dama ka saba wallahi ba zan yi ba ko wallahi zan yi la wallahi na'am wallah wasu al'adan su haka ne kamar mutanen Sudan ko kuma Sokoto to in haka ne irin wannan ne kawai kace wallahi ba kai niyan kullaran rantsuwan ba ka saba dama kana irin wannan to wannan ita ce lagawul yamin ba kafara akanta la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtum al ayman Allah bai zai kama ka da wannan ba amma idan al yaminu munaqida ne ka kullaran rantsuwan ne tabbas niyanka ka ka rantse ba za ka sake hawa abun hawansa ba to wannan rantsuwan sai an mata kafara tunda dai har ka hau ko kana da niyan hawa to sai ka yi kafara saboda haka yanzu ka riga ka hau mashin din sai ka yi kafara kafaran kuma shine kamar da ubangiji ala ke cewa fa idi amu asharati masakina min awsad ma tudununa ahlikum aw kiswatum aw tahriru raqaba faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyamin saboda haka kafaran shine ta ciyar da miskinai mutum goma su ci su ƙoshi abincin rana da dare ko kuma ka yi musu tufafi mutum goma idan namiji ne jallabiya wanda za ta ishe shi sallah mace kuma jallabiya da abin da za ta rufe kanta da shi himar wanda zai ishe ta sallah sannan ko kuma ka inta baiwa ko kuma bawa wayannan guda uku kana da zaɓi kowane za ka iya a cikinsu ko ciyar da miskinai goma ko tufatar da su ko in tabawa ko baiwa to in ka nemi nan gaba ɗayan su ka rasa to shine za ka yi azumi uku kamar lam yajid fa siyamu salasati ayyami in ka rasa to sai ka yi azumi uku shine ka amma mu fahimta sai an rasa don wasu galibi azumi ya fi musu sauƙi maimakon kashe kuɗi kai tsaye sai ka ga an tafi ne an tafi azumi din kuma alhalin akwai kuɗi to bangi ta ala cewa sai in baka baka da ikon ciyarwa ko tufatarwa sannan nan ne za ka yi kafara da azumi amma in kana da shi babu maganan azumi tukunna to idan kai wannan kafaran shi kenan sai ka ci gaba da hawa abun hawan sa dama ka riga ka hin na wannan rantsuwan da kai kuma ka yi kafaran ta yanzu sai dai in ka sake kulla wata rantsuwan ne to in kai hin su ka karya wannan rantsuwan to nan ma wata kafaran ta sake hawa kanka ta ce mijinta ne ya sake ta da ya sake ta amma bai ba ta takardan ba ce tana ko cikin bincike sai ta ga takardar da ta gani sai ta ce to sai ya biya ta dukiyanta in ba haka ba kuma ta yi shi a kotu da ya ja kasi kuma sai shiru sai da shi ne ce tambaya mai matsayin zaman aurensu tun da ya yi shiru idan mutum rubuta takarda ya saki matansa yanke matan ta sako kuma musamman ma idan aka ce ta ga takardar wannan kan babu wani tarihi in dai ta riga ta ga takarda to ko bata ganin ba ma in dai yanke ya sake ta ya riga rubuta ta saku saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna la tajawaza an ummati ma haddathat biha anfusaha ma lam tatakallam aw ta'mal Allah ya ketare wa al'umma ta abunda ta zantarwa kanta wannan ana kawo wannan hadisin a talak kariya a zuciyanka za ka yi saki da ka zo gida ka fasa wannan Allah ya ɗauke maka wannan ba ka riga ka faɗa ba ko ka yi wani abu amma wannan matukar baka rubuta ba ko kuma baka yi aiki ba ne aka ɗauke maka idan ka rubuta saki kaga kenan aminta kuma aulam ya takallam malam ya takallam idan kai magana ka ce na sake ki shi kenan ta ku babu wani tarihi in ka rubuta cewa ka sake ta shi kenan ka sake ta saboda haka idan mutum ya rubuta takarda ya sake matarsa da niyan saki to matarsa ta saku domin amila yi aiki in ya faɗa da bakinsa nan ma ta amma in a zuciyansa ne kawai ya riyaje sake ta sai ya fasa wannan babu komai misali ransa ne ya ɓaci kuma sai huce amma in ya riga ya magana ko ya rubuta ya sani matarsa ta saku musamman ma wannan da ta zo ta ga takardan ta ɗauka ta karanta tabbas an sake ta ba da wani tarihi kuma da zai zo ya ce ya fasa wannan sakin don sake ba a fasa shi in an riga an yi shi saboda haka sai dai su sake ainihin mai da aurensu to shirun da ya ba mu sani ba idan saki ne raja'i ya yi shiru da niyan ya mai da ita ne shikenan domin malamai sun ce ana iya kome koda da bilfi'il da aiki ba sai ka ce na mai da ke ba ko da a ce runguman ta kai ko ka sadu da ita da niyan ka mai da ita shikenan ta koma in dai da niyan ka mai da ita ne inda wannan ne shikenan ba ne iskali inda ma sakin bai kai uku ba amma in sakin ya kai uku ya sani cewa wancan saki ne dole su ne ainihin su rabu sun riga sun ya riga abin nan ya sake ta sannan kuma in ba da niyyar ya mai da ita bane shi ma baya halata wannan tambaya ne dangane da ragon suna da ragon layya wanne ne ya zama farilla sannan akan iya hada 'ya'yan da aka haifa a hada sati guda a yi musu suna ah, ragon suna da ragon layya kowanne ba wai farilla ne wajibi wanda yake kaman wani rukuni ba ma'ana dai shari'a ta ƙarfafa idan mutum aka yi masa haifuwa ya ainihin yanka ragon suna matuƙar yana da ikon da zai yanka ɗin idan lokacin layayayi ya yanka matuƙar zai iya ainihin yanka ragon layya tare da cewa wasu malamai sun sun wajabta din amma dai galibi mustahabbi ne suke cewa to idan aka yi mutum haifuwa me ne tambayar wai zai iya wai haɗa yara an haife su rana daban-daban ya haɗa su rana ɗaya ya yi musu suna shine wanda ban gane ba Kamar ƙanne ne da yayu duk ba a musu ragon suna ba suna ba sai a rana ɗaya a zo a musu ko kuma a can wannan matanka ta haihu waccar ta haihu sai ka zo ka haɗa suna rana ɗaya abin da yake a ka'ida na shari'a shine ba a yi wa yaro suna sai ya kai kwana bakwai ake yanka masa ragon sunansa sai ya kai kwana bakwai sannan idan ba a samu ba a wannan kwana bakwai ɗin to ko an samu ragon daga ba ba za a yanka ba sai wannan ranar ta zagewa ranar sha hudu kenan in an samu a yanka in ba a samu ba sai daga baya aka samu ba za a yanka ba sai wannan ranar ta sake zagayowa shine ranar ashirin da ɗaya kenan kamar yadda ibnu qayyim ya bayani saboda haka kenan suna bakwai bakwai yake bi sai za kai ka zo ka tattara wannan haife shi jiya wannan shekaran jiya wannan yau kuma ka zo ka mutu suna a rana ɗaya kaga kayi wa wani ba a ran sunansa ba kenan saboda haka daban-daban ne ake yanka ragon suna kowa idan ya kwana bakwai a yanka masa ragon sa na'am ɗan malam menene hukuncin sana'ar dillancin filaye da gidaje kuma da irin sana'ar waɗanda ake ba su gidaje waɗanda ake ba su gidajen haya sai su ƙara wani kuɗi a ciki sai su ba wa masu neman haya ɗin ya matsayin wannan ƙarin kuɗin da suke ah, dillanci halal ne domin hanya ce ta sasanta mai sai da mai sayarwa kuma idan ya yi wannan aikin ya sasanta mai sai da mai sayarwa ko ya nemo wa mai sayarwa kwastoma zai sai kayansa ya cancanci a bashi lada na wannan aikin da yi gurgudun yadda suka yi ittifaki ko kuma yadda al'ada ta gudana za a bashi to amma a shigo da wani abu wanda yake na cuta a ciki wannan shine wanda shari'a ba za ta yadda da shi ba a je a haɗa baki da ɗaya daga cikinsu ko kuma ga yadda mai kaya ba da farashi miliyon ɗaya kai kuma ka je ka dage ka ce miliyon ɗaya da dubu ɗari ne sai a saya a haka sai ka je ka ba mai kaya miliyon ɗaya ka riƙe dubu ɗari wannan haramun ne domin ba kayan ka bane ba za ka ci riban wannan kayan ba mai kaya shi yake ɗaukan asaransa shi yake cin ribansa kai dai aikin ka dillanci in ka gama a baka ladan dillancinka to saboda haka dillanci asalin sa halal ne amma wasu sun shigo da wasu abubuwa wanda yake na haramun ne sai a faɗi halaccin abubuwa na haramun ɗin kuma a haramta su wanda suke cikin wannan aiki ɗin na ta ce kasancewar alkur'ani maganin Allah ne shin wannan yana tabbatar mana da cewa shi ƙadimi ne ko kuwa za a danganta farkonsa da lokacin da aka soma wahayi alkur'ani maganar Allah gane maganar Allah siffar Allah ne وليس في صفات الله شيء مخلوق ko hadith sifofin Allah babu wani abu wanda daga baya aka halitte shi ko kuma ya samu a'a sifatullahi lazimatun ne li zati suna lizimtan zatin sa saboda haka alqur'ani maganar Allah ne maganar Allah kuma siffarsa ne saboda haka siffarsa kuma tuntuni tana tare da shi amma saukar da alqur'ani shi yake da lokaci an saukar da shi daga lauhin mahfuz zuwa baitul Izzah. wasu sun ce kafin a ba manzon Allah annabci wasu sun ce bayan an ba shi annabci wannan shi aka firin bayarwa sannan daga baitul izza aka yi ta sauko da shi da kaɗan da kaɗan da kaɗan har aka ƙare shi a cikin shekara ashirin da uku to kaga saukan alƙur'ani an san farkonsa kuma an san ƙarshensa amma lokacin da Allah ya yi magana da alƙur'ani ba za ka ce ga lokacin ba kuma maganar Allah ne siffar Allah ne ba za ka ce a'a ko daga baya da babu ita daga baya aka same ta wannan duka ba za ka faɗa ba saboda siffar Allah subhanahu wataala tana lizimtan zakinsa. amma ubangiji ta'ala maganarsa gaba ɗaya jumlanta shekul islami taimiyya ke cewa qadimatun nau'i ne hadisatul ahad tuntunin akwai maganar fil azal amma yayi magana da annabi Musa a wani